ranar Litinin 4 ga watan Satumba shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin ta dawa Usman ga muhimman kanun su. An sake bude iyakokin sararin samaniya na ƙasar Niger bayan an rufe su tun watan da ya shige. Muna tahe da ƙarin bayani a cikin labaran. jumlar mutum dubu biyu ne suka baro ƙauyukan suna da suka koma bankila da dalilin rashin tsaro ko irin karɓa ce suka samu a can ɗaya daga cikinsu ya bayyana muna. a rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan bambancin da ke tsakanin alheri da afuwa tare da juju lima ahmed attahir da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke magabatan ƙasar Nijar sun bayyana jiya cewar an sake bude iyakokin sararin samaniya amma kuma saboda jigilar kayayyaki a bangaren kasuwanci tuni iyakokin dinistarin samaniya an ruhe su ne ta ranar shida ga watan da ya shige dalilin cewar cnsp takan yuyu a kawo ma kasar nijar hari da kasashen ketare bayan juyin mulkin na sojoji a ranar 26 ga watan shige sai dai wannan dokar bata shahi shige da fice na jiragen sojoji ba da ke karkashin mulkin majalisar ta cnsp tun lokacin da rikicin juyin mulki ya barke a ranar 26 ga watan jiya a kasar niger shugabannin addinai da na kungiyoyi sun kira al'umma da karfafa zaman lahiya da cuɗanyar juna almumun umaru mai garin ciroziri na ɗaya daga cikin magabatan da suka rungumi wannan tsarin na cewa a cewar shi zaman lafiya ya yi zaman ɗan sarki ga dai ƙarin hasken da ya ma'amal filan gargaɗi da zamu ba da bisa al'umma bisa wanga lamari muna fata wanga riko da soja suka ɗauka allah ba su wani rikonsu kuma muna kira ga jama'a su gane wanga al'amari duka allah ya kawo shi ba mutum ba muna kira ga duka jama'a yau kwanci hankalin muke nema cikin ƙasa ba mu fata komi sai kwanciyar hankali kwanciyar hankali ne muke fata allah ya sabko mana ita duka cikin ƙasar nijar gaba ɗaya da kasar musulmi za mu cewa shine fatan mu abinda muke kira ga matasan mu su ma su kawo nasu gudunmawa na ke a samu kwanciyar hankali ga gaba daya cikin kasa duka ya eh, da ke garin matasa kenan duka ƙasar nijar gaba ɗaya muna addu'o'i muna karatu muna malamai suna nasu kokari ga masallatai duka duk inda aka yi kurun. suna ko wurin almedi duk addu'ar da za a yi allah kamala kwanciyar hankali cikin ƙasa shine muke fata Daga 30 ga watan Uta zuwa 2 ga watan Satumba a jimirce iyalai 362 da suke daidai da mutum kusan 2,000 su ne suka bar ƙauyen tunafiran suka koma bankilare dalilin matsalar tsaro. makomar wannan iyalan ta danganta da yadda hukumomi ke tafiyar da al'amuran na jin kai a yankin yusuf ag isfalla mazaunin tunafiran ya ma yusuf ilewat karin haske da kular ka bando ka san saka na kaddi wata na mutanen sun gudu ni ne watakil mutum na karshe da ya baro garin Al'ummar ta gudu cikin tsoro da fargaba don ba wanda zai iya tsaya ya bada wani shawarin a tsaya kuma labarun da ke kai suna kawowa na cewar an kashe mutane da dama a kewayen garin anan ban kilara dai muna fuskantar matsaloli da dama akwai rashin abinci rashin wurin kwana da rashin magani ba mu zo da komi ba da muka yi gudu ko da bokitin ruwan sha ɗaya hannu sake haka muka zo To, mahukuntan gari sun lissafa mu kuma sun muna alkawarin taimaka mana. Amma da kullum rayar ne suka tabanta, mana nana na fata hasta sai Kullum bar wiwi 210 wanda ya daidai da kilo saba'in na kwaya. Su ne jami'an 'yan sanda na balle yara suka damƙe a ranar subin da ta gabata daidai shigowar gari. kwayar da aka saka cikin buhunna biyu na takalma wasu mutum uku ne ke kokarin wucewa da ita a cikin ƙasa kamar yadda inspector hassan abdu sale ya shaida ma cd abdu mindaitan mai shiga cikin garin ballai yara bisa hanyar zuwa yamini ni wasu yara da ke wasa suna bajarere suka tono kullin kwayar wiwi da aka binne mun lissafa birgi 210 da ke ciki masu yonin kilo 175 da yan kai ina girgizawa jami'an tsaro damce kuma ina ba su karfin gwiwar ci gaba da jan kokarin da suke yi na kokowa da murkushe sarandin kwaya da masu shanta a faɗin ƙasa baki baki daya kuma musamman ma a gundumar balle yara ina kira ga mutane na su baiwa jami'an tsaro gudunmuwarsu ta hanyar fallasa ire-iren wannan aika-aikar kuma kar su ji tsoro na haɗawa jami'an tsaro abin da suka gani kan irin wannan lamari ko su sanar da mahukuntan bariki ko masu angoyi wanda su ma za su sanarwa mai gari shi ma ya sanar da shugaban gunduma har ya zuwa mahukuntan gaba. asibitin ayyaru na karbar a kowace rana ta allah masu fama da cutar masassarar cizon sabro 80 zuwa 100 daga cikin gari da kuma ƙauyen na ayyaru wannan shi ke nuna cewar cutar ta kai matsayin ƙarshe dalilin da ya sa kenan gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama ke taimaka ma asibitin don shawo kan matsalar kamar yadda lukman musa likita a na asibitin ta ayyaru ya shaida ma wakiliyar mu ta musamman salamatu kadiri On est dans le pic palu, il y a assez de patients. À peu près, on peut consulter dans la journée. Muna cikin halin tsananta na masasar cizon sauro. Akwai marasa lafiya da yawa. A rana ɗaya muna iya samun mutane 80 har 100 da suka kamu da wannan cuta. Muna ƙoƙarin tsara kanmu tare da taimakon wasu abokan hulɗa. Akwai APP da ke tallafa mana da kuɗaɗe da kuma ma'aikata. Akwai kuma Anima Bifen. Akwai kofi da ta ɗauka mana ma'aikata biyu. Muna kula da lamarin tare da su da ma'aikata na gwamnati. Muna ta rage kafin yaɗuwar ta hanyar baiwa yara maganin rigakafin kamuwa da cutar muna waye kan jama'a kan yadda za su kare kansu da wannan cutar ta masasar cizon sauro abokan hulɗa na taimaka mana da magunguna muna da gidajen sauro ko sanyi isassu akwai marasa lafiya da ya kamata a kwantar da su a likita amma ba mu da isassun gidaje domin haka. a tun maraɗi mahiye da masu fama da cutar masarar cizon sauro dubu talatin ne aka gano tun farkon shekara a nan asibitin garin sai dai a cikin su 168 duka sun riga mu kuma mafi yawan su yara ne a cewar uwar gidan idi safiyatu shugabar wato asibitin gwamnati na ta kokari wajen kare al'umma daga cutar ta masarar cizon sauro kamar yadda ta shaida ma muhammad maman A halin yanzu idan an ɗauki daga sati na farko zuwa sati na 34 an samu mutane 30,469 masu ɗauke da zazzabin cizon sauro wanda suka rasu su 168. Dama daga an kawo waɗanda ke cikin mawuyacin hali mukan tura su babbar likitar jaha. Matakan da muka ɗauka su ne dama mun raba gidan sabro tun shekara ta 2022 yanzu haka mun yi zagaye na biyu na rigakafin masasaran cizon sauro ta wannan lokacin ga yara masu watanni uku zuwa watanni hamsin da tara. Sannan akwai magunguna da ma'aikatar minista ta turo muna wa'inda ake rabawa kyauta ga yara masu ƙasa da shekaru biyar. Akwai kuma magunguna na manya. nan da 'yan kwanaki za a koma makaranta don tunkara karatun shekara 2023-2024 a kasar niger har yanzu dai uwayen yara na cikin zaman jiran sakamakon ayyukan kwamitin nan da aka girka don yin nazari kan kudaden karatu a cikin makarantu masu zaman kansu kungiyar asu apt da ke kula da bangaren karatu na fatin haduwa da sabbin magabata da ke kula da al'amuran ilimi da horo don shi da kwana kan wannan batun ga dabizu musa mai bima shugaban kungiyar ta asu apt a cikin firarsu da asuman shina kwamitin ya yi aiki ya bada kuma akwai kuzari da wani lokaci da ministrukwan nan suna son a yi wannan aiki a kawo saboda a sashe wannan tunda sun ce shugaban kasa a lokacin ne shi ya ce a yi gauga a wannan aiki aiki ne wanda an kai tare da kowa aikin nan da an kai shi an ka bada inda an sashe a wannan lokacin an kai shi wallahi mutane za su gani hasken abun da za a rage ma iyayen iya wannan koke-koke nasu na tsadar makaranta to sai akwai a tashi mun kaga abun ba a ba shi muhimmanci ba akwai dai abun da ya sa an kada ne wannan aikin muna tsammanin da wannan sabon iko in Allah ya da za mu samu mu tattauna da su saboda kwamitin da wannan aiki ya zo ya bada bayani su ma su ga aikin da an kai su san da aiki ne mai kyau kuma aiki ne wanda zai raya yan ƙasa kuma ya raya makarantun nan masu zaman kansu da kuma har ya ka rage tsadar rayuwa wajen duka al'umma. al'amarin damana bana a bangaren difa na ɗan da hankalin mazauna karkara in ji shugaban majalisar mashawartan ta difa bana dai ruwan sama ba su wadatu ba a wasu guraren ba a ma same su bai da ake so wani wajen kuma tsuntsaye ne suka mamaye gonakan amma da yake damunar bata kare ba kwata-kwata watakila nan gaba za a samu canjin al'amari kamar yadda koroji dalla shugaban majalisar mashawarta ya shaida ma wakilinmu na musamman tannan fudi ahmed tun daga can difa la situation agropastoral de la région pour le moment on attend A game da yanayin noma da kiwo na jiha a halin yanzu muna jiran raskuna daga kwararru amma ganin ruwan sama ba su sauka akai akai muna iya cewa lamarin bai da haske. An yi shuka so biyar har so shida bata kama ba. Akwai barazanar faru da suka lalata amfanin gonaki. Bayan haka ba a samu isassun ruwa ba domin cawa dabbobi ta bunƙasa. Kenan a fannin kiwo lamarin bai da kyau. Saboda haka ruwa saboda babu ruwa kuma kaɗan da kuma kaɗan inda aka samu an fuskanci fari da ya sanadiyar komi ya bushe. Makiyaya sun san da haka kuma idan ba dauki matakai ba lamarin zai iya ƙara kasancewa. Yau Litinin ne aka soma babban zaman taro kan yanayi a Nairobi babban birnin kasar Kenya inda shugabanni da dama nahiyar Afirka suka halarta. wurin da ake son ma a cikin wannan zaman taron ya kasu gida biyu na farko da kyautata a matsayin kasar afirka cikin batun makamashin zamani da kuma samun kudade don fuskantar al'amarin haka zalika a zaman taron zai mai da hankali kan samun sabbin hanyoyin mafita don ci gaba mai dorewa a bangaren kasar afirka da ma sauran kasashe na duniya da suke fuskantar matsaloli na canjin yanayi wannan zaman taron shine share fage ga babban zaman taro na cop 22 da zai kana a dubai daga 30 ga watan nuwamba 2023 Ƙungiyar wasan damben zamani ta birnin Yamai ta jagoranci karo na shida na kwamɓalar taekwondo wanda aka malakarin Etoile du Sahel. madubin kwamɓalar da ya ta bana shine kara danƙon zumunci tsakanin 'yan wasan haka zalika wata dama ce ta zakulo matasa sabon tashi da ke shawar wannan wasan na damben zamani abdullahi sani magatakardar ƙungiyar taekwondo ya makare mahasum guri za ƙarin haske On avait commencé en 2012, c'était une première édition. Donc euh, mun soma ne a shekarar 2012 shine karan farko. Mun yi la'akari da cewa akwai yara kanana da dama da ke sha'awar wasan taekwondo sosai. Su ne matasa masu hazaƙa da za su wakilci Nijar a ƙasashen waje. Domin ganin waɗannan yara sun ci gaba a wasan taekwondo, mun ga ya dace mu sake wa shirin suna. Sai muka sa masa suna Etoile du Sahel, wato turarun Sahel. Ma'ana muna da turaru da dama da ke tasowa. Kwamɓalar ba kulab ɗin mai kaɗai ta shafa ba. Akwai halartar jihar Doso, akwai Duci, akwai kuma kasar Togo da ta bakunto mu. A yanzu sai rahoton na musamman. Alheri da ahuwa wasu muhimman abubuwa ne guda biyu da ke nuna cewar an kawo ƙarshen hukuncin da aka yanke ma mai laihi. domin sanin takamaimai bambancin da ke tsakanin alheri da ahuwa anise karim ya yi fira da atahir liman ahmed juju ga kuma abin da yake cewa Juju, muna son kamar bayani kan bambancin yafuwar laihi da ahuwar sassaucin ɗauri. To amma da farko ku fayyace mana kalmar nan biyu. Ta ɓangaren ma'ana afuwa wata euh, hanya ce da shugaban ƙasa yake iya amfani euh, domin soke laifukan euh, mutumin da aka yanke ma hukuncin zaman kaso kuma ya tabbata na zaman kason baki ɗaya ko kuma wani rabin zaman kaso. To kuma babin hanya nawa ake iya bambantawa. Ana bambanta nau'in hanyoyi biyu domin samun afuwa ga mutum guda ko ga mutane da yawa da ke zama wata yafiya da ake baiwa wasu rukunonin masu laifi. Yanzu shi sassauci ana ɗauka shi tamkar wani mataki na doka da ke fitowa daga hurumin majalisar dokoki. An yi shi bisa wata doka da ke soke halayen laifuffuka na wasu abubuwa da suka faru. Bambanci tsakanin afuwa da sassauci shine afuwa da sassauci dukan su biyun suna kai ga kawo ƙarshen aiwatar da wani hukunci ga wani mutumin da aka yanke ma zaman kaso afuwa wani aiki ne na shugaban ƙasa yayin da sassauci hurumi ne na majalisar dokoki wani abu na daban da ke biyo afuwa tana rage ko soke wasu dalilai na hukunce-hukunce amma ba ta batar da hukuncin da aka yanke da ke a rubuce cikin kunnen hukunce-hukunce yanzu sassauci ta wani bangare kuma idan amince amince ma wani mutum yana hana a gudanar da tuhumar wannan mutumin. Euh, dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa na wannan maraicin a yanzu sin burku tare da Aminata Abubakar. Dokin labarin sashen zubarmanci kuna iya sake sauraron labarin a kan lamba uku biyu da biyar kyauta tare layin Airtel ko kuma kan shafin Studio Kalungu akan manhaja ta Play Store. Ai saurari lahiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.